Greedy boy. Ow! <laughs> What's up, classic? What's up? What's up, Check. Let's go. So, rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, rainy. eh mana da Allah ka ƙara samu irin wannan eh, kwanaki eh yawa to shikenan yanzu ma gurin Buhari zan je za mu dan zauna akan wannan maganar in Allah ni minister cikin na ne mana kwarai ko insha Allah kar ka damu ba ku mai nagode to sai an ji mama da Allah sannan fa mata ki hakuri ba na da miki da waya da Allah ki hakuri ko an samu lambar ki da Allah to masha Allah alhamdulillah to ya abin yake yawwa to masha Allah nagode

ne kuma wai zai je ga Buhari ma. Wani Buhari? Ai gaba ɗaya karkarar nan Buhari ɗaya ne na ƙasar da gasu jaɗi. Shi kaɗai ne ma. Kai.